24 ga watan muharram hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin cibiyar dare da awa ne da ke bisa fitin kaduna a unguwar gwiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunan abidawu da rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabul adab abubuwa ne da ke magana a akan kyawawan duka da halaye da ɗabi'u waɗanda za a yi koyi da su da kuma miyagun ɗabi'u waɗanda suka wajaba a nisace su za mu tashi babun fil mutashabbi'i bima malam yu'ta bismillah wasu salamu ala rasulillah قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المتشبع بما لم يعطى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة هل علي جناه إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي قال المتشبع بما لم يغطى كلابس ثوبي الزور باب في المتشبع بما لم يعط وأن babi ينعم magana ne wanda ke cewa an ba alhali ba a bashi haka nan ba ya ce ya koshi alhali kuma bai ƙoshin ba ya daiki حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب ثقة من كتب الستة سوروته حديثنسا قال حدثنا حماد بن زيد فيما ثقة من كتب الستة سوروته حديثنسا عن هشام بن عروة فيما ثقة لي كتب الستة ثروتها دسنسة عن فاطمة بنت المنذر إتما هكذا ما تن هشام بن كينا إتما ثقة كتب الستة ثروتها دسنسة عن أسماء بنت أبي بكر إتما ثقة كوكما آه، رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله asma tana ba da labari wata mace ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai tambaya kace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li jara ina da makociya ta'ani barratan wato tana nufin kishiya suna zaune gida guda hal alayya junahu ina da laifi in tashabba'tu laha idan na nuna mata cewa ni mijina ya gamsar da ni duk bukatun da nake bika to ya sau ya kawo mini ba abin da nake da bukata ya sau bai kawo mini ba shi a bi ma lam yu'ti zawji hamma abin da mijina bai bani ba in ce ai hadda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya sau ya kawo mini alhali ba a haka ba ile tana haka nan ne domin ta hukatar da kishiya ta ce ta yau oh, haka lamarin yake a ce ni aka mai sasa ne yan ware ni aka ɗauka yan gidan talakawa saboda haka ni ba a yi mini kaza ba a yi mini kaza ba a yi mini kaza alhali ita ɗin ma ba yi mata amfani ba da fiye wani rashin qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce al mutashabbi'u duk wanda wake nuna cewa shi an gamsar da shi an kosar da shi ga duk bukatun shi bima lam yu'du kuma abin da ba a bashi ba ba abin da ba a bashi bai ce an bashi to kala bisi bi zurin kuma wanda yake saye da tufafi biyu ne don na ƙarya wato yana da lahi har kashi biyu ba ba shi ba ya ce an ba shi ba gamsar da shi ba ya ce an gamsar da shi to malamai suka ce kamar mutum ne ya fito cikin siffar malanta aka tashi sallah babu liman a wuri ko ba masallaci ne da ganin siffan mutum ne sai a ce alagawa ta mallam bismillah ashe sabu zurin ne yake sayi da shi ba gani ku duk wanda ya haka nan to ya yi kiro ƙarya duk wanda zai fito cikin siffan zahid mai tsoron Allah gani ne kai kaga waliyin Allah in su kake da ka babu wanda ya cancanta face sai wajen nan to ya fito cikin kawo buzuri su ba su ƙarya ne ke saye da shi ba mallami ba ne ba zahiri ba ne yadda wasu malamai suka fassara wannan hadisin kenan ko kuma mutum ya ari tufafi ya sa gobe ka gane da tuwashi kala kaza je ka gane da kaza za ka gane da iri kaza halali sun na aro ne wurin an wanke da guga shi ta tafiya shi a rizuwa shi mutane shi ba <laughs> ba sabon zuri ne an zai da shi ba sabon zuri da yake zai da shi alhali ba na shi ne ba sai ya gama ya je ɗaya da tuwahin mutane shi ba wasu kuma suna da tuwahin na haya aiki suna an suke nan na mata da na maza kayayyakin kawasu zinari da azurfa da sarƙoƙi da zabba da 'yan kunne da sauransu duk ga su mai bukatar haya a cewa haya kamar yadda mutum za shi wurin bidan mata sai je a mota ko je haya mota duk dai duk da za shi ya shiga cikin abu zurin Wasu yara ta zure zura komi to da gani na lalle an ga babban mutum to irin wannan kaga ya nuna cewa shi yana da abin da bai da shi to haka nan ita ma kishiya ta nuna ma kishiyarta cewa mijinta ya ba ta abin da bai ba ta ba to wannan ƙarya ce tsuntsa bai dace ba bai halatta kuma hasumiyya ce za ta hasa ce za ta hasa tsakanin ita wannan kishiyarta da mijinta alhali ba a yi hakan ba saboda haka nan ɗin bai dace ba sai mai alaramma babun ma ja a filmin za قال حدثنا وهب ابن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احمل لي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا هاملوك على ولد ناقة قال وما أصنع بولد الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبلة إلا النوق باب ما جاء في المزاح وانما babu kuma yana جميدة بقى أقول نوعي نبقى جيها لسا annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ba'da sahabbansa kuma suka yi mai sina abu dawud ya kawo misali haddathana wahab ibn baqiya wahab ibn baqiya thiqatu ne wurin malama hadisi muslim abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisansa ala khabarna khalid sina ibn Abdullahi al-wasiqi shi ma thiqatu ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an fumai shine ibn abi ibn abi humayd shi ma thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an anas shine khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hamza radiyallahu anhu anna rajulan cewa wani mutum ata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سيتي يا رسول الله يا من زوال احملني bani dabba a hau zuwa bukata qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to madalla inna hamiluka ala waladi naqa za mu baka dan raƙuma ka hau qala sai ce wa ma asna da waladin naqa me ne kuma da dan raƙuma dan raƙuma dan raƙuma ka dauka ta ka taba ga wanda dan raƙuma zuwa قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله وسيمي أتم بيكي وهل تلد الإبلة إلا النوم هاي ba abin da ka haihuwa amale ka ce sai annu taguwa ko ba ra kuma ka haihuwa amale ba ba ɗan abin da taguwa bayan shi amale ƙotaccen raƙumi daga ɗaukar kowane irin kai a loda mai ba taguwa ta haife shi ba yayi ba waladin na ƙarfi saboda haka da annabi ya mai wannan ba'ayin sai shi ya ɗauka ala zahiri ya ɗauka cewa ɗan ƙaramin raƙumi na annabi zai ba shi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana nufin ƙosasshen raƙumi zai ba shi amma dai ai taguwa shi ta haife shi ta ce ɗan mace wani mutum an ba ɗan mace ba eh go amma wani da sai a soke wani a ce ya ɗan mace na to ina ɗan namiji da gaba haka ne duk gaba ɗaya mutum ya ba mace ta haihu eh da shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya mai wannan ba'a daga na haddasa yahya ibn ma'in قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج ابن محمد قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزاري عن العيزار ابن هريب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلكمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهاجزه وخرج أبو بكر مغضبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أن تصفك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهما قد اصطلها فقال لهما أدخلاني في سلمكما في سلمكما كما أدخلتموني أدخلتماني كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا حدثنا يحيى بن معين يا يا ابن thiqatun ثقة من سبت kutubu كتب ستة sun rawaito hadisansa قال حدثنا حجاج ابن محمد شين المسيسي فيما ثقة من كتب الستة سورة حدثنا قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق في صدوق يهم بخاري يروي حديثا سكن خلق أفعال العباد بين الجزء القراءة a cikin juz'ul qira'ati khalf al-imam sai muslim sai ashabu sunani al-arba'a an abi ishaq ya an hadisin da mahaifinsa shine amr ibn abdullah as-sabi'i shi ma thiqat ibn kutub sita sun rawaito hadisansa an al-aizar ibn hurayth shi ma thiqat ne muslim abu dawud da tirmidhi da nasa'i su ne suka rawaito hadisansa an an-nu'man ibn bashir رضي الله عنه قال أعذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبو بكر صديق يعني من إذني يشجع جو الله صلى الله عليه وسلم ليشجع فسمع صوت عائشة عاليا يجي مريت يس عائشة أما وتسنى مجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنى جاية قام مريت سكات أو سما لما دخل a lokacin da ya shiga walaha sai ya kamo ta da maha domin shi bare ta wa qala sai mata ala araki kan kuma ganin ki na sautaki kina daga muryanki ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan murya annabi sallallahu alaihi wasallam kan kuma gani ka kuma ji فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه النبي صلى الله عليه وسلم سينا هنش نكش بجيتا وخرج أبو بكر مغضبا أبو بكر يهتين وأن التفصات الدش وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر الوقت أن أبو بكر يهتا في النبي كيف رأيتني يا يا كدك وكرن لي an kankuta min rajuli na kubutar da ke daga mahaifinki Allah sallallahu alaihi wasallam ya wada wada ga nan waye bajinta ba gogwa kuwa da zama da haka wannan bajintan da yayi yake nuna mata yake abin nan wasa da ita yana mata ba'a a wannan lokaci eh an kan min ar-rajuli kifar aiki ne fala anas yana ba da labari ya jefa makasa abubakar ayyaman daga wannan lokaci abubakar ya yi kana da kwanaki bai koma gidan ba saboda wannan abin nan hutsatar da shi da aisha ta yi kuma sa'azana rasulullah ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam koma ran nan ya nemi izinin shiga wurin manzo Allah sallallahu da kuma fa wajadahuma qad salaha sai isko sun sulhunta tsakaninsu hmm. a ƙara kuma ya baka ne ce musu to adkhila khilani fi kuma. ku sanya ni a cikin sulhun nan da kuka yi yanzu ba ku kun koma kuna sulhu tsakanin ku ba babu tashi hankali komai na tafiya daidai daidai ba mai kushi da wani to ai lokacin da na shigo na hutatar da ke ban jawo ki ne don mare da wanda ya hana ni nan saboda haka tun da yanzu kun shirya to ni ma ku sani cikin shiri nan naku amma da khaltu ma ni fi kuma kamar yadda kuka tsoma ni cikin ku yanzu tun da kun shirya to ni ma sa ni cikin shiri ya zan babu abin da aka ji gare ni kuma fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce qad fa'alna qad alna tabbas mu aikata kuma mu aikata mun saka ko maganganu ne wato na ba a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar sai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin ne da nana aisha radiyallahu anhu ajma'in قال لما سيدنا قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بصر عن بصر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن أوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال ادخل فقلت أقول لي يا رسول الله قال كلك فدخلت قال حدثنا صفوان ابن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي الآتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك عن آصم عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين حدثنا محمد بن الفضل mu'ammal saduqun ne wurin malaman hadisi wato hadisin shi hasanun ne in ya kadaita abu dawuda ya rawaito hadisansa cikin ashabul kutubu sita da kuma nasa'i qala haddathana walid ibn muslim shine sahibul auza'i shi ma thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an abdullahi ibn al-ala abdullahi ibn al-ala shi ma thiqatun ne bukhari أصاب السنن الأربعة سكر جسنسة عن بصر ابن عبيد الله فيما ثقة لي كتب الستة سكر وتهدسنسا بكيد عن أبي إدريس في عائد الله ابن عبد الله الخولاني في مخضرم النيمة كما ثقة كتب الستة بصر جسنسة عن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال عوف بن مالك yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin tabuk bayan an sauka kenan a can a can tabuk duk da ba a yakin ba wa huwa fi qubbatin yana cikin wata hema min adamin da aka yi da jakwata fa sallamtu yace sai ne sallama radda shi annabi ya mayar min sallama wa qal udkhul annabi ya ce mini shigo ko qultu sai ne tambaye annabi a kulli ya rasulullah dukkaina in shigo dukkaina gaba dai da kafa da hannuwa da kawahu duk gaba dai in shigo kana ce kulluka dukkan kuwa kakka bar wani a cikin kakka bar kawar waje ko kai ya ce fa da khaltu sai na shiga to ma nau'i na ba'a tsakanin eh, auf ibn malik da manzo sallallahu alaihi wasallam da bai yi wa mutum ya shiga wani wuri ya bar sashi ne je waje ko hmm. da wani nau'i ne na ba'a to hadathna safwan ibn salih safwan ibn salih thiqatun ne kutubu sittah uku suka rawaito hadisansa abu dawo da tirmidhi Sa'i da ibn maja a cikin littafin sa a tafsir ba cikin littafin sunan ba al hadathna al-wali ya koma kenan ga sahib al-auza'i walid ibn muslim shine thiqatun ne kutubu sita su rawaito hadisansa na Usman ibn ابن عبد Usman sun ce صدوق لي sai dai ba'afuhu fi riwayatihi an yazid ibn ali al-alhani wato malamai sun ba'afa shi amma tad'ifan nisbi ba da'ifun gaba ɗaya ba idan ya ruwaito hadisi ga yazid ibn ali al-alhani to wannan hadisin da'ifun ne amma in ba haka ba to duk ga mutum malamin da ya ruwaito hadisi to asalin jiki na sadukun in ya ruwaito hadisi hadisin ya kasance hasanun ne nan za mu ga cewa ba ga wannan malamin ya an so eh, eh, makasu'un ne gare shi wannan hadisin da muke karatu ko asar ɗin da muke karatu kala ce inna ma kala adkhulu kulli saboda mai auf ibn malik yace in shigo duk kaina min sigarin kubba ko saboda karancin wannan hemar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki in ya ce shigo dukkan shi duk suna shigewa kuwa ko ko ya dan lemo kai dai to dalilin da yasa wai wannan magana kenan to duk da isnadin malamai sun da'afa isnadin wannan hadisin na duk da binan dubu biyar da daya حدثنا إبراهيم ابن مهدي فيما سنتي مقبول لي أبو داود كأين يرويتها دسوسة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا شريك آه، شين ابن عبد الله النخعي فيما صدوق النه كتب الستة سنوتها دسوسة عن عاصم شين ابن سليمان الأحول فيما ثقة النه كتب الستة سنوتها دسوسة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana ya zal udunaini ya kai mai kunnuwa biyu idan yaro zai mamaki yan waɗi mai haka ne kai mai kunnuwa biyu ba kunnuwa zai yi ki a haɗe kunnuwa biyu malamai sun ba da fassara guda biyu farko dai cewa su kai mai wanda ke abin ne rike abin da magana da faɗi ya rike ko? ko wato kamar shi an linka mai kunnuwan shi ne dama biyu hagu biyu ko? to kamar shi linka mai akai in ya kasance kai in ka ji magana da wuya ka rike shi duk ya ji ko bugawan iska ya ji to shi ya rike wasu malamai yadda suka fassara kenan wasu kuma suka ce a'a daga cikin dai an da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi ne da sai ya ma abuce kunni ya kai mai kunni biyu kowa biyu gare tawo in ya faɗi mai haka nan sai ga kaman ya zo da wani bako abu sai daga ba in ya fahimci abin da ake nufi tukunna da ya gane cewa ba a dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mai na'am daga nan sai babun babun man ya'khudhu shay'a ala al-mizah قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حا وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائف ابن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لائبا ولا جادة وقال سليمان لعبا ولا جدا ومن أخذ عصا أخيه فليردها لم يقل ابن بشار ابن يزيد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من يأخذ الشيء على المزاح wannan babi na magana ne akan wanda ya ɗauki wani abu ko ya ɗauki wani abu eh, cikin wargi kana wargi da wani ka zo ka ishe watakila ya ajiye waya sai hankali ne na wani wuri sai ka laba ba ka ɗauki ko dai ka wayewa ina waya sama ko ƙasa ɗago ka ta hiyarka bai san tahowarka ba bai gasar da ka ɗauke ba bai gasar da ka kula ne ka ta hiyarka ka kasa cikin tarajudi ke da ko cikin tashi hankali da haka nan kai ko yi ne hau a'a da gaske shi kenan ka ta hidda wayarsa an bai hidda ko ta yi ne don ka jarraba imanin shi ka gani don ka jarraba imanin shi ka gani ka ɗawa wani hankali to shi ne manzo da alaihi wasallam ce akwai nau'in da aka halatta akwai nau'in da ba halatta to mu ji kasana muhammad ibn bashar shine bunda ko da kutubu sita tsoron wata hadisansa kuma siqatul nesa قال حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان فيما هكذا كتب الستة سورة حديثنسا عن ابن أبي ذئب شين عبد الرحمن ابن أبي ذئب فيما ثقة من كتب الستة سورة حديثنسا حاء قا إسنادي نبيكما وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في صدوق يخطئ بخاري يروي حديثنسا في أصحاب الكتب الستة في أصحاب السنن al'arba'a wato cikin kutubu sita muslim kaɗai ne bai ruwaito hadisansa ba ya ce hadisna shu'aib ibn ishaq shi ma siqatun ne tirmidhi kaɗai bai ruwaito hadisansa ba daga cikin asabul kutubu sita an ibn abi zaid an dawo ga abdurrahman ibn abi zaid saboda haka isnadin guda biyu na muhammad ibn bashar da suleiman ibn abdurrahman sun haɗe ne ga wa abdurrahman ibn abi zu'i nan ne suka haɗe nan an mahaɗar isnadan guda biyu daga nan shi abdurrahman muhammad eh, abdurrahman ibn abi zu'i yace an abdullahi ibn sa'ib ibn yazid an abihi an jaddihi abdullahi ibn sa'ib thiqatun eh, ne bukhari ya rawaito hadisansa a cikin adabul mufrad sai abu dawo da kamar yadda muke karantawa a nan yanzu sai kuma tirmidhi shi ma rawaito hadisansa an abihi ya su wannan hadisi ga mahaifinsa shine as-sa'id ibn yazid sahabi ne karami daga cikin sahabbai shi sa'id ibn yazid din ya an shi ma ga mahaifinsa shine jaddu abdullahi din kenan saboda haka abdullahi an abihi as-sa'id kenan an jaddihi shine yazid yazid ibn sa'id shi ma sahabi ne radiyallahu anhuma da shi da ɗansa as-sa'id annahu sami'a shi yazid kenan ibn sa'id ya ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi hatta yanku ya ɗauke kayan ɗan uwansa la'iban cikin wargi wala jadan ko kuma da gaske ka laɓaɓo ka ɗauke mai waya san mai hankali za su ɗauke wannan da ka yi ana nufin da baya ka dawo mai da shi abin shi bayan hankali ne ya tashi ya yi ta biɗa kama a ko kuma kana nufin da nan shi ke nan kai ka tafi da shi ke وقال سلمان وقال سليمان malami na biyu na abu dawud shine suleiman ibn abdurrahman malamin farko muhammad ibn bashar to suleiman ibn abdurrahman ad-damaski yace la'iban wala jiddan shi ba la'iban wala jaddan yake ba la'iban wala jiddan da wargi ko kuma da gaske to haɗin ka ɗauke ɗin wa man akhadha asa akhihi fal yaruddaha duk wanda ya ɗauke sandan ɗan uwa ne to fal ya rudda hake mai shita ka ɗauki hankali ne ya tashi ya tafi da bai gani ba to da baya dawo mai da abin ka dawo da abin ka ce to kai kuwa kwanan gashi kai ko abin ga da ɗauke shi kenan sai hankalin kai tashi to shi nan wannan ya wuce kai lam yaqul ibn bashar malamai biyu na abu dawud rahimahullah muhammad ibn bashar da suleiman ibn abdurrahman to shi ibn bashar bai ambaci ibn yazid ba da suka ce an abdullahi ibn sa'ib ibn yazid ko jere da juna suna uku abdullah ibn sa'ib ibn yazid da shi muhammad ibn bashar ya zo sai ce abdullah ibn sa'ib sai ya tsaya nan bai ƙara da kakan ba da ɗa da uba ya ambata shi ga hadisin da abu dawuda ya amso a riwayar shi muhammad ibn bashar an fahimta ko sannan wa kala sai kuma yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kan hmm, eh, wurin jaddihi kenan an ce an ce an jaddihi ko sai ce annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wannan cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lafazin Sulaiman ne lafazin riwayar Sulaiman ibn Abdurrahman kenan amma lafazin riwayar Muhammad ibn Bashar أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ رواية محمد بن بشار كده نعم فهمتكم طيب nan tsayawa ya tantance lafazin wane da kuma lafazin wane bancin ya haɗe inda suka yi istifafi tsakanin su waɗannan malamai guda biyu baki ɗaya takaicin dai kashin farko annabi hana waye kakka ɗauke kayan ɗan uwanka da ba'a ko kuma da gaske kakka ɗauke to haɗin in ka ɗauken kuma ko ha an aka yi in ka dauke to ka dawo mai da azumi ka dauke shi kenan ka tsince shi tinis kar ka yi haka nan kar ka haka nan ka zalunce shi حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عن الأأمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى هبل إلى هبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري محمد بن سليمان صدوق النيل تكون كتب الستة أبو داود كأن يرويتها دي سنسة قال هدفنا ابن نمير ابن عبد الله ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير محمد بن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن نمير muhammad shi ne malamin ashabul kutub sita to to abin nan eh, mahaifi ne abdullah shi malami na biyu ne ga ashabul kutub sita saboda haka muhammad ibn abdullah ibn numayr misali sahibu kutub sita ya ce haddasa ni ibn numayr to muhammad ne ba abdullahi bane amma malami na biyu ne ibn numayr to abdullahi ba Muhammadu ba don Muhammadu din dan abdullahi din to Muhammadu din ne malamin ashab al-kutub as-sittah muslim yana yawa riwaya ga shi eh, Muhammadu ibn abdullahi ibn numayr amma kuma wani bin sai su yanke su ce ibn numayr ba tare da sun ce Muhammadu ibn abdullahi ibn numayr ba an fahimta ko ai saboda haka idan malamin sahibu kutubu sitta ne to muhammad ne ko da ko ibn numair yake amma idan malamin shi na biyu ne to abdullahi ne ko da ko ibn numair yake din abdullahi ne kamar yadda yake nan haddathna ibn numair ko shine abdullahi ibn numair shi ma siqatu ne da kutubu sitta sun ruwaito hadisansa an al-a'mash shine sulaiman ibn mihran al-kufi al-kahili amir al-mu'minin fi al-hadith al sita su rawaito Hadisansa an abdullah ibn yasa shi ma thiqatun ne kutub sita abu dawud da nasa'i kadai suka rawaito hadisan sa an abdurrahman ibn abi layla shi ma thiqatun ne kutub sita sun rawaito hadisan sa قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun karantar da su wane ne duk da ba a san su ba isnadin bai da matsala dan dukkan su adalai ne annahum kanu yasiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun kasance suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam anama rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yayi bacci an talaqa ba'dhum sai wasu suka tahi ila hablin ma'ahu da wata yajiya da attashi akhadahu sai wani ya ɗauke giya. yana kwanciya bacci ya ajiye ɗane kusa gare giya gare ko kan ne halka ina yi giya igiya ta ce ɗaukan ni. kyau a fazi a sai firgis yaya an ka wani ɗauka wani lokaci to bayan dai an gama komai da komai wanda ya ɗauke giyan an gane ya dawo mai da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يسي لا يحل لمسلم بايا هلتا قدك والمسلمين أن يروع مسلما يترك تد والمسلمين يتصور تد شيء يتحسكم تركتي لتصور بايا هلتا هكذا وانا sababu wuru حديث كيني ne na cewa kada wani ya ɗauki abin kayan wani sai daga nan sai babu باب من جاء باب ما جاء في المتشدق في الكلام قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل الأواقع قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغة من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباخرة بلسانها باب ما جاء في المتشدق في الكلام لك ما جاء أكم يقوطيا كسكي مجانا أبو دي يوم مجانا دمي تقوم في تنسو ميلاني ƙoƙiyar ke ga fasahar magana ga kaifin baki ga yawan magana da shi ne sai haddasa muhammad ibn sinan muhammad ibn sinan fiqatun ne bukari ya rawaito hadisansa abu dawo da tirmizi da ibn majah albahili ke na wakana yanzu da auka ya kasance na sauka a wani ƙauye daga cikin ƙauyukan basara da ake ce ma awaka wato in je kasan basara a nan ne yake sauka to sai ce haddasana nafi' ibn umar nafi' ibn umar thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an bishr ibn asim shi ma ne abu dawo da tirmizi ibn Maja, suka rawaito hadisansa an abihi mahaifinsa shine asim bishir shi ne asim to asim sadukun ne wane ne ruwacin hadisan sa suna sabul kuɗe sunan al'arba'a an abdullahi huwa ibn amr an abdullahi ibn amr قال ya ce an Abdullahi. عبد Abu Dawud, أبو ce هو Ibn عمرو kenan shi abdullahi afuwan asif bai ambaci mahaifin abdullahi din sai dai abu da shi ne ya faɗi don ya fito da shi a fili kuwa abdullahi bin amur rabi allahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah azza wa ne allah mabuwayi madaukaki yubghidul baliga yana hushi da mai kaifin baki wato eh, mai yawan magana mai fasaha harshe minan rijalin daga cikin maza alladhi yatakhallalu bi lisanihi takhallulan baqirat bi lisaniha wanda ke ci da harshen shi in dai magana za a yi don a samu kuɗi a to sai dai kowa biyo bayan shi hmm. alladhi yatakhallalu bi lisanihi wanda ke ci da harshen shi takhallul al-baqirati bi lisaniha kamar yadda saniya da zuwa ita ma ta laso abu da harshenta ta kama ta ci to duk wanda ke haka nan Allah subhanahu wata'ala yana hushi da shi wato ba ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na gari ba miyagun ɗabi'u ne da duk inda mutum yake ya kasance tsakatsaki ya kasance duk murya kaɗai ake yi ko ina kai ake yi ko kuma ya kasance duk lokacin da mutum yawaita magana to lallai ne karya sai ta shigo ciki kowane lokaci mu je babban madawa da yawan lokuta su samu abin gizuci a dole sai sun hada da karya in yabo ne haka nan wurin zambo ne kuma haka nan ko sai haɗa da ƙarya to duk cikin miyagun ɗabi'o'in kenan wanda harshen su ne suke cin abinci to Allah subhanahu wata'ala yana fushi da haka ne حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تألم صرف الكلام ليسدي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا أدلا حدثنا ابن الصرح سين أحمد ابن عمرو ابن الصرح na an jingina shi ne da kakan kai tsaye cewa ibn sarh ibn sarh ko kakan aka ambata kai tsaye ahmad ibn amr ابن الصرح آه، ثقة ابن مسلم أبو داود النسائي ابن ماجه سنة سكر وتوها دسانسا قال حدثنا ابن وهب سنة عبد الله بن وهب المصري فيما ثقة ابن فقيه كتب الستة سنة وتوها دسانسا عن عبد الله بن آه، المسيب عبد الله بن المسيب مقبول لي أبو داود كثير وتوها دسانسا عن الضحاك ابن شرهبيل ضحاك صدوق يهم abu dawud da tirmidhi ibn majah su suka rawaito hadisansa ana bi hurairata abdurrahman ibn sakhr ibn dawsi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama sarf al-kalam wanda ya nemi salailai na magana salon magana da karin magana ko da wadanne iri saboda me ya nemi ilimin salon magana da karin magana liyasbiya bihi qulubar rijal domin ya sai hankulan mutane zukatan mutane ya jaye zukatansu ya zama da ya fara magana dole ka saurare shi haka ijayayya da shi sun kana ki ne haka zo ka so shi sun kana mai rowa haka zo ka bashi awin nan ko ko yayi ne don gaba ɗaya karkatar mutane zuwa gare shi dalilin da ya sa nemi wannan salilin magana da karin magana kenan to duk wanda a haka lam yaqbal lahun minhu hu al Allah baya karɓa da gare shi ranar alkiyama wato bai ba shi sakamako na sarfan ayyukan nasu da yayi wala adlan bale ayyukan ayyukan farillan da yayi wala adinan bale ayyukan nafila Allah ba zai ba shi ladan su ba dare malamai sun ba a fa hadisi cewa hadisin da'ifun ne mai addan kantakan wannan mugunyar ɗabi'a da sallar da mutum ka yi hmm? yawan nan na can wuri na yi sannan ibadar da ya kuma tana can wurinta wannan laihim zai lalata ibadar da ya yi don masu da dangantaka sai daga cikin da sallah kada mutum ya zamo mai karkato mutane da kaihin bakin shi in ba haka ba ga malamai waɗanda ya kulu da ma la ya fi da gaba ne ba a karɓar farfar ɗinsu wala adila to saboda haka wannan hadisin da'ifin ne a wurin babbai daga fi haddasa abdullahi ibn maslama qala haddathana abdullahi ibn maslama ta an malik an zaid ibn aslam an abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala قدم رجلان من المشرق فخطب فأجب الناس يعني لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسهرا أو إن بعض البيان لسهر حدثنا عبد الله بن مسعود ماشين ابن القعنب القعنبي كتب الستة سورة حديثا صحابا ابن ماجه عن مالك شين إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم آه، عن عبد عن زيد بن أسلم ولن بيودل kowane su suka tunne kutubu sita sun ruwatu hadisansu an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma annahu qal ibn umar ya ce qadima rajulani min al wani mazaje biyu sun iso wurin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fito a ƙasar gabas fa haɗa ba wato suka zo suka yi jawabi ajiban nan mutane suka yi armashi suka ga armashin jawabin da suka yi yani li hima ga wannan bayanin da suka yi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai bazo Allah ya ce, inna min al-bayani la sihran lalle ne cikin bayani akwai sihiri wato wani bayani zai sai sace ma hankali ba ka son abu amma bayanin da zai sai sa ka so abin kafin a tashi wannan matsatsin mazauni kana son abu ya zai sama rashin so abin ko kan na a tashi ya gaba ɗaya ka kakkaɓe wannan abin cikin zuciya. amma yadda ko ba ya sifin ce ba abin da na sallallahu da wasallam ke cewa ke saboda haka kaifin baki daɗin baki da iya jera hujjoji da kawo bayanai to lalle duk wanda ya iya haka nan an ba shi baiwa amma in ya yi da ita inda ya dace hmm. in ba haka ba kuma sai wani abin halakar da shi au ko ko abin da annabi ya ce inna ba'dal bayan wani sashi daga cikin bayani da sihirun annabi ya ce wallahi sihiri ne hmm. na farko dai tabbatar da sihiri hadisin na tabbatar da cewa lalle akwai sihiri sannan kuma sihiri na da tasiri da iko Allah ko kamar yadda bayani ke da tasiri ga zukatan mutane duk dai da ikon Allah ne don Allah shi ne mai tabbatar da zukata yadda ya gada. dama na'am قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل ابن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن أبيد قال حدثنا أبو ظبية أن أمر بن الآس قال قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال أمر لو قصد في قوله لكان خيرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير حدثنا سليمان ابن عبد الحميد البهراني صدوق لي أبو داود كأي يروي حديثا أنه قرأ في أصل إسماعيل ابن أياش cewa ya karanta cikin littafin isma'il ibn ayyash shine asli wa haddathahu muhammad ibn isma'il ibnu bayan ya karanta cikin littafin isma'il to dan isma'il din muhammad ibn isma'il shi kuma sai ya karantar da shi saboda haka ya yi karatu ga ɗa ya kuma karanta cikin littafin uba hanyoyi guda biyu ne ya samu hadisin hanyar sama' min lambu sheikh da kuma hanyar wujada ya isko ga littafin uban ya ɗauki ya karanta ya ce haddasa ni قال حدثني أبي في محمد nan. Ya ce haddasa ni أبي cewa mahaifina shi ya karantar da ni to shi Isma'il ibn Abi Ayyash idan ya kasance ya an so hadisi ga mutane kasarsu wato kasar sham to saduqun ne hadisin su hasan ne amma da zaran ba ga mutanen kasar sham ya an so hadisi ba to hadisin da'if ne shedar da malamai suka yi mai kenan an da ko saboda haka saduqun fi riwayatihi an ahli baladihi in ga malaman kasan su ya an so hadisi to hadisi hasan ne in shi kade an da hadisi don asalin shi saduqul ne bukhari ya rawaito hadisin sa cikin juz'u raf al-yadaini fi salah annan asaba sunan al-arba'a da shi kuwa am da da suna muhammad ibn isma'il shi kuma maqbulun ne abu dawuda da bukhari ya rawaito hadisansa cikin eh, adabul mufrad sai abu dawuda nasa'i da kuma eh, ibn majah bamdam Ibn ضمضم ضمضم ma زرعه ne ya himu. sannan malamai suka ce wa huwa min ahli balad isma'il ke bambam ɗin cikin mutanen ƙasar sham ne saboda haka mutanen ƙasar shi ismail ɗin ne saboda ga hadisin shi gare shi wani abu ne asalin ne yau to shi bambam abu dawud ya rawaito hadisansa sannan ibn maja tafsir an shura shi ibn abdullah shi ma thiqatun ne abu dawud da nasa'i ibn maja قال حدثنا أبو زبية أبو زبية سكتي مقبول لي بخاري يروي حديثنا سكتي أدب المفرد أبو داود نسائي لابن ابن ماجه أن عمرو بن العاص سوى عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال يوما وتياشي وترانا وقام رجل فأكثر القول alhali kafin abdullahi bin amr ko kuma amr bin al'as ya wannan maganar wani mutum ne ya tashi ya tsaya fa aksara alqawla ya tsawaita jawabi yayi ta jawabi yayi ta jawabi yayi ta jawabi fa qala amr fi amr yace law qasada da ya tsakaita maganar da tashi da khairan lahu da fi alkhairi gare shi bisa ga wannan tsawaitawa ga da yi domin su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji du Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa faqad ra'aytu tabbas ni na gani ko umirtu ko an umarce ni an atajawwaza fil qawl an gajarta a wurin yi wa mutane jawabi فإن الجواز هو خير دومين كم عتاوى شين يساء الخير جسادة أو عتاوى قال أو عتا قال إنك أرجع أمان شفركم أو هلك أو هلك إلا أو عتاوى كيف أما إذا كتب عتا في عتاوى تكن نشائي أهب تكن نشائي أربو تكن نشائي tsarin ya farkon jawabi da tsakiyar jawabi da ƙarshen jawabi da abin da jawabin ya kunsa to shi ya fi alheri bisa ga tsawaitawa shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna qisaran khutba wa tul ma inna ma'inatun min fiqhi inna qisara khutba khutba rajul mutum ya zo ya takaita jawabi hudu ba takaitatta hudu ba amma ya tsawaita sallah alama ce ta cewa wani fasihun ne amma ba zai ya tsawaita hudu ba ya tsawaita ya tsawaita hudu ba da an zo sallah inda na an gama to ne sabbi fasihi amma kuma yawanci yanzu haka muke yi tsawaita hudu ba na zo wurin sallah ce a takaita zahi a kai lokacin da ake hudu babba zahi da saboda haka sai a kiyaye wannan din da eh, wannan za mu dasa aya saboda lokaci abinda mu karanta daidai Allah ba mu dadin da ke ciki kuskuren da ya faru a bayani kuma Allah ya so ne kuma ya cikin zukatan masu saurare